shirin fatul rahma shi ne bisa al'ada yakan kawo muku amsoshin tambayoyin da kuka aiko wanda suka shige muku duhu da suka shafi addini da kuma rayuwa shirin da babban malaminmu a shek da sani umari rijiyar lemo babban malami a sashen nazarin harkokin shari'a musulunci na jami'ar bayero yakan amsa tambayoyin da kuka aiko to kamar kuma lokaci muka tuna masu faru hanyoyin da ake bi wajen aiko da waɗannan sakonni da suka haɗar da rubutaccen sako na wato lambar tafi da gidanka a kan lambar waya sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu uku daya uku sai kuma sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sufuri bakwai sufuri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu daya hudu biyar biyar wato sufuri bakwai sufuri uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar ko kuma adireshin mu na imel na fito rahama a gmail.com wannan rana ta lahadi 17 ga watan satumba shekara da goma sha bakwai wanda ke daidai da ashirin da shida ga watan zulhijjar shekara takwas yau ma ne da alamuna tare da babban malamin namu a shekar sani jan lemo suna na fiya haya wanda ne da allah san jagoranci shirin a wannan rana na ka kai sai za mu tafi ga dakta domin mu ji shi da aka tanadar mana a wannan rana dakta assalamu alaikum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيان حق إمام وصول رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يتبت أشكن سي مسلم وننسى حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa akwai wani mutum cikin al'umma da ta gabace ku wanda ya kashe rai 99 fasa'ala an a'lami ahli al-ard sai ne yi tambaya cewa wane ne fi kowa ilimi a bayan ƙasa wato a inda yake sai aka nuna masa wani mai bauta wani mutum mai yawan ibada sai ya je wajensa sai ya ce masa ga irin barnar da ya yi ya kashe mutum a rayuwarsa tara to shin yana da damar ya tuba sai wannan mutumin ya ce da shi a baka da damar ka tuba wato sai dai ka haƙura wuta za ka tafi to jin haka kawai shi masu ya kashe wannan mai ibadar ya cike shi ɗari tunda an nuna masa ba zai tuba ba tubansa ba za a karɓo ba gurin Allah sai ya tafi wuta to wala ya ci gaba kawai da abin da ke na ta'addanci amma duk da haka dai zuciyarsa bata kwanta ba bata nutsu ba sai sake tambaya waye yafi kowa ilimi a ƙasa sai aka nuna masa wani mutum mai ilimi sai ya je ya ce da shi shi fa ya kashe rai ɗari shin yana da damar ya tuba sai wani mutum ya ce da shi na'am kana da damar ka tuba ومن يحول بينك بين ومن يحول بينه وبين التوبه ومن tauba waye zai shiga tsakanin da tuba waye zai hana ka wato zai hana Allah ya karɓi tubanka kama sai ce da shi in talik ila ardi kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'budun Allah ka tafi kasa kaza da kaza wato ya gaya masa wata ƙasa a duniya yace ka tafi can akwai mutanen da suke bautawa Allah a can fa'budillaha ma'ahu sai ma sai ka bauta Allah tare da su wala tarji ila ardika ka kuma ƙasarka fa ha ardu su ce wannan ƙasa ce ardu sau ƙasa ce ta banza ko mummunar ƙasa ce ta haka sai ya tafi ya nufi inda aka ce ya tafi wato ƙasar da wannan malami ya ba shi shawarar da tafi ya yi rabin tafiya sai mutuwa ta zo masa wato sai Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya karbi ransa to daidai lokacin mala'iku duk suka zo masu karɓar rai an san cewa idan mutum ya zo rasuwa baya ga mala'ikan mutuwa wanda ne malakul maut kulli tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum bayan mala'ikan mutuwa akwai mala'iku da suke tare da shi shi ne a wata ayar ce tawaffatu rusuluna wa hum la farito manzanninmu mala'iku za su karɓi ransa to shi mala’ikan mutuwa shi ne babba ne wanda yake jagorancinsu sannan kuma akwai wasu mala'iku tare da shi akwai mala'ikun azaba akwai na rahama da duk sanda za a ɗauki ran bawa to in mutumin kirki ne mala'ikun rahama su za su su za su cire masa rai cikin nishaɗi suna kuma yi masa albishir suna kwanta masa da hankali idan mutumin banza ne mala'ikun azaba su za su zo suna masa tsawa suna gaya masa maganganu na tsoratarwa suna masa mummunar bishara ta saboda ka shi wannan mutum ya raba wato tafiyarsa ta yi rabi sai ga mutuwa lokacin mutuwar sa yayi sai mala'ikun azaba suka je suka ce za su dauran sa tun daga abin da ya a baya mala'ikun rahama suka ce ya tuba za su dauki ransa don haka sai aka samu rikici aka samu jayayya mala'ikun rahama suka ce ja ja'a ta'iban muqbilan ila ko muqbilan bi qalbihi ila Allah ai ya tuba yanzu ya zo da zuciyarsa gaba daya wato zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda mu za mu karɓi ransa su kuma mala'ikun azaba suka ce hulam ya amal khairan qat tun fa da yake fa mutumin nan bai taɓa aiki alkhairi ba haka ya za a yi ku ɗauki ransa mu ne za mu ɗauki ransa namu ne to shine sai Allah subhanahu ta'ala ya turo wani mala'ika ya zo musu a sura ta ɗan adam cewa shi zai musu hukunci shi zai zama alkali da haka sai ya ce da su su ma bainal al'ardai ah, ku auna tsakanin Ƙasashen guda biyu da ƙasar da ya baro da kasar da zai je fa ila ayyatihi kana adna fa huwa lahu inda yafi kusa to nan na wannan mutanen kasar ne yana tare da wannan mutanen kasar in yafi kusa da kasar da ya baro kasar mutanen banza ce to sai a baro mala'ikun azaba su dauran sa in kuma yafi kusa da kasar mutanen kirki wanda zai tafi masu bautar Allah to sai a baro mala'ikun rahama su dauki ransa to shine sai suka yi wannan awo sai suka samu adna ilal ardin lati arat ya fi kusa da ƙasar da ya nufa inda zai tafi wato ƙasar mutanen kirki faƙaba zato mala'ikatun rahama ah, sai mala'ikar rahama mala'ikun rahama suka karɓi ransa to wani hadisi hadisi ne babba yana ɗauke da abubuwa da yawa ah, na farko ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da darussa ga sahabbansa daga wasu abubuwa da suka wakana daga cikin al'ummomin da suka gabata ya kan faɗi wani abu na darasi wanda za su ɗauka daga cikin rayuwarsu annabi yana gaya musu wannan ƙissa don ya nuna musu falalar tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ya nuna musu cewa kofar ubangiji a buɗe take ga dukkan wani wanda ya laifi yana iya komawa ga Allah subhanahu wataala Allah zai karɓe shi matuƙar dai zai ji da gaskiya kuma zai tuba ta gaskiya Allah subhanahu ta'ala yana cewa qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ace ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu wato suka cutar da kansu ta hanyar laifuka kada ku fitar da tsammani daga samun rahmar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya wato duk wanda ya tuba Allah na karɓar tubansa kowane irin zunubi yake yi da haka babu wani zunubi a doron ƙasa da za a ce Allah ba zai karɓi tuban wanda ya tuba ba tsakaninsa da shi Allah yana karɓar tuban bawa idan ya tuba abinda kawai aka sani idan zunubin ya tattara da haƙƙin wani to ya mayarwa da mai haƙƙi haƙƙinsa saboda haka wannan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarinsa cewa ya kashe rai 99 cewa ya kashe rai 99 a ƙasa ya yi na ɗaya na biyu na uku yana yana cewa ƙasar wato ƙasa ce take a cike take da rikici ba ta da shugabanci ba kula da haƙƙin juna don inda da shugabanci ya yi kaisa na ɗaya ya yi na biyu to babu shakka ba zai kai har wannan adadin ba yana kuma ta yawansa abinsa dole zai zama akwai shugabanci akwai abin da za a tabbatar na adalci to amma kasancewar ƙasa ce da kowa yake yin abin da ya ga dama ko ko wani wanda yake ya isa ana barin shi abin da ya ga dama tana yi wa shi din nan yana daga cikin waɗanda ko suna da kusanci da masu mulkin don haka zai yi abin da ya ga dama ba wanda ya isa ta taka masa mulki ya hana shi sauraka ya kashe rai na farko ya kashe na biyu ya kashe na uku har an kai 99 babu wani mataki da ake ɗauka a kansa ko aka ɗauka a kansa ko dai kasance kasa ce wacce take a hargitsa take dama ko ku a'a in ma akwai doka a ciki to masu mulkin ba adalai ba ne akwai wanda suke tsaye da dokar a kansa akwai wanda kuma in yayi babu wani abu da za a yi masa irin wanda zai ce in ya kashe ya kashe banza tana yiwa irin su ne yana jin cewa akwai wasu tare da shi to ya kai wannan adadin kuma daga baya sai Allah subhanahu wataala ya samu tsoron Allah sai zuciyarsa ta farfado sa ya dawo jikinsa sai ya yi tunanin cewa in ya koma ga Allah da wannan alhaki da wannan laifi to bai san kuma inda zai iya kai kansa ba ba zai iya kubuta ba a hannun Allah don haka sai ya fara larabin ta yaya zai iya tuba ya rayuwarsa ta dawo mai kyau ya gyara rayuwarsa ya koma ga Allah don haka sai ya tambaya a nuna masa mutumin da ya fi kowa ilimi to da aka tashi sai aka nuna masa wanda ya fi kowa ibada don wasu mutane ba sa bambancewa tsakanin ilimi yawan ilimi da yawan ibada galibi ana ɗauka duk mai yawan ibada to mai yawan ilimi ne ko duk wanda ka ga yana da yawan ilimi to yana da yawan ibada ba lalle ba ne ana iya samun mutum mai yawan ilimi amma kuma sa ba cancan ba wani ma za ka samu bai da ibada ga ilimin amma kuma baya aiki da ilimin ya zama ilimin nashi hujja ne a kansa wani kuma gashi baya da ilimin amma kuma dukkan wani abu aka ce gashi addini ne za ka ga yana kokarin ka gan shi a ciki kusalloli ba sa wuce shi na fulfulu na sallar abin na salloli na fulfulu na azumi sadaka eh, dubo mara lafiya sai da zumunci duk dai wani aiki da aka ce aiki alkhairi ne za ka gan shi a gaba amma kuma in ka zauna da shi kana tattauna da ilimi ba shi da wani ilimi na azu a gani to wasu mutane ba sa mace tsakanin mai ilimi da wanda ba ilimi da wanda suka ganshi da sifa ta kamala ya bar gemunsa kuma ya hayaniya kuma yana magana a nitse to za su ba shi za su yi masa kallon ilimi haka shi wannan mutum kawai da ya ce a nuna masa mutumin da ya kuwa ilimi kawai sai aka samu wasu kawai sai suka nuna masa wani mai ibada yawan bautar Allah shine rahib rahib shine wanda ya kai matuka ga bautar Allah wato ba irin yadda ɗaiɗaiku mutane suke yi ba shi kullum za a same shi gurin bautar Allah ne za a same shi sai suka ce ka je gun wancan ana zuwa wajen sa shi kuma tunda ba ilimi gare shi ba maimakon ya nuna bai sani ba sai kawai ya yi fatawa sai ya ce ai ya tambaye shi ya ya gaya masa halin da yake ciki gashi ya kashe rai 99 amma yana tambaya shin a irin yanayi kamar wannan zai iya tuba sai mutumin ne ya ce kawai ba za ta yi ba ba za ka tuba ba wato ba za a karɓi tubanka ba faɗar haka sai kashe shi ci kashe na ɗari to wannan yana nuna maka haɗarin wato magana a cikin harka ta addini ba ila ilimi ba za ka jawo barna barnar kuma in ka jawo ta ba lalle za ta tsaya a kan ba lalle za ta shafi wasu ba kai ma za ta iya shafar ka shi wannan mutumin da ya yi wannan ka tubara da wannan aika-aikar sai ya fara ta kansa tunda da zarar ka toshe masa kofar tuba daman gashi ya shahara a cikin harkar ta'addanci ya yi karfi mutum da zai kashe rai 99 a yi kashe rai ɗaya ba wani abu ne a sa kuma sauraka ya kai wani matsayi a cikin harkar ta'addanci da maganar tausayi babu ita a zuciyarsa to ya zo kuma ka ce da shi babu maganar tuba kawai ya zama halakakki ya zama halakakki dan wuta ya zama dan wuta kawai ya jira kawai mutuwarsa kawai mutum zai sai ga cewa to me zai sa ya kasa ciki 100 ya yi 99 kawai ya samu lambar ta cika mana a samu rawun rawun figa saboda haka yanzu kawai bara ya kara shi da wannan to kaga illar fatawa za ka yana da kyau a bambance tsakanin wanda za ka tambaya fatawa ta ilimi da kuma wanda shi ba ilimin yake da shi ba amma kuma yana da kamanni na masu ilimi to galibi mutane ba sa bambance irin wannan don haka ya kammala ɗari da shi to amma duk da haka zuciyarsa ba ta nutsu ba cewa ya ci gaba da wannan rayuwar da ya tashi ta daba ta zubar da jini ta tashin hankali da hayaniya saboda haka sai sake dai cewa a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi yana yiwa ya fahimci daga baya cewa babur mai ilimin ya ce ba ko labari ya tashi yake ba da labari a ce to ai wannan ba wannan dai ka bar shi dai yana tsoron Allah amma bai da wani ilimi ya sake cewa to a nuna masa wanda ya fi ilimi a wannan karan sai aka yi dace aka samu wanda yake yara da ilimi a wannan kasa wanda yana muka cewa duk yadda guri ya lalace to za ka iya samun na kirki a gurin wato tana yi wa zama guri ya lalace majorati duk mutanen banza ne amma wannan ba lalle ne zama na babu kuma na kirki a ciki ba kaga yanzu a cikin irin wannan kasa da ce sau wato kasa take ta banza amma kuma ga wani malami a cikin kasar kuma samuwar mutumin kirki a cikin al'umma ko da ta lalace ba karamin alheri ba ne ga wannan al'umma don ko zai tushe musu abubuwa da yawa haka sa wannan mutum yanzu zai samu komawa ga Allah subhanahu wataala sai je sai ya tambaya cewa zai iya tuba gashi abin da ya yi a rayuwarsa ya kashe rai ya ce kwarai kuwa waye zai shiga ya tsakaninka da tuba fa zai hana karɓi tubanka wato wanda ya kisan kai kisan kai babban laifi ne yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin kaba'ir mutum ya kashe rai qatlun nafs bi ghairi haqq yana daga cikin akbarul kaba'ir da da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma dukkan shari'a dukkan addinai da Allah ya saukar a duniya tun daga kafin duniya har zuwa yau sun haramta kashe kai ba bisa ki ba kai hatta ma addinan da ba saukar da su a kai ba addini na gargajiya dan adam shi ya tsara wa kansa yadda zai yi su kansu a wani addinan kashe kai baya da kyau domin wani abu ne da dukkan masu hankali suka yi tifaki a kansa cewa kashe rai hakanan ba bisa haƙƙi ba baya da kyau to kawai dai haƙƙin da zai sa a kashe rai din ne shine akan sha bamban wajen tantance shi wani zai iya kisan kai ya ga da haƙƙi yayi shi kuma ba da haƙƙi yayi shi ba saboda haka wanda ya kisa ya yi babban laifi ba karami ba to shin zai iya tuba ko zai iya tuba ba babu laifin da ba a tuba babu laifin da ba a tuba ya sa malamai suka ce kowanne kowa ya laifi ne to akwai magana da aka rawaito daga abdullahi dan abbas yana ganin cewa laisa lil qatil tauba to amma shi ma wannan an ce yayi taraju'i ya dawo da kan wannan magana ya bar wannan ya sauka daga kan wannan magana cewa wanda yake kisan kai ba zai karɓi tubansa ba ya sauka daga wannan magana akwai sanda a cikin adabul mufrad akwai sanda cewa wani mutum ya zo ya masa fatawa cewa shin idan mutum yayi kisa za a karɓi tubansa sai ya ce za a karɓa wani kuma ya zo ce idan yayi kisa za a karɓi tubansa ya ce ba za a karɓa ba almajiran suka yi mamaki ya yi fatawa biyu iri ɗaya ya yi fatawa biyu daban-daban akan matsala ɗaya to ne sai yake cewa shi na farko da ya zo ya tambaye ni ya yi laifin ne yana neman mafita sauraka ba zan nuna masa ba zai tuba karɓi tubansa ba sauraka nuna masa za a karɓi tubansa amma shi na biyun in ku kula ya zo sa jajawar wato abinnan a fusace yana cike da fushi a lokacin so yake in ba shi fitowar cewa in yi kisan zai tuba za ka sai je kashe za ka sai na ce babu tuba wannan yana daga cikin a hikimomi da ake so ga wanda zai ba mutane fatawa idan yana ga mutum to zai iya sanin wacce fatawa ce kamata ya bashi domin akwai wanda zai amfani da wata fatawa ya aji ta ba mahallinta ba don ya yi barna saboda haka eh, shi kansa abdullahi dan abbas ya dawo da kan cewa alkatilu laisa lahu tauba wanda ya kisa baya da tuba zai yi tuba za a karɓi tubansa saboda ka ce wanda zai ya hulu bai na kawai na tauba wa zai hana zai shiga tsakanin ka da tuba to amma sai ya bashi wani wani abu wata koyarwa za ta taimaka masa wajen ya tuba shi ne sai ce to kabar kasar da kake wato wannan kasar kabarta ka nufi can wata kasa inda za ka samu akwai mutane da suke bautar Allah a can ka zauna cikin su bautar Allah a nan ya raba shi da inda yake da damammaki ne ya laifi mutumin nan ya taso a cikin wannan ƙasa ya san hanyoyin duk da yake yi laifi sannan waɗanda suke sa shi ya laifin watakila suna nan da za su zuga shi watakila ko ya tuba inda yana wannan garin za a dawo da shi cikin wannan aikin ta'asar tana yi wa wasu damar suke sa shi abin nan asasi ne shi mai kisa ne a biya shi sauraka in ya ce ya tuba za a iya zuwa a aiko masa da wasu maɓudan kuɗi yadda zai ga cewa to bari ya koma ya in ya so ya sake tuba shi ɗan da zai iya fito masa ta wata hanya ko kuma a'a ya tuba ya daina amma watakila a samu wasu wanda su rika yi masa kallon mai laifi ko har su gaya masa wata magana kuma tsohuwar allurarsa ta tashi ya kuma koma don suka shiga suna cewa kai tubabbe kai tubabbe to karshe in hankalinsa ya tashi ransa ya ɓaci tunda dama ya saba kisan nan ba a san sa watakila sanda zai koma ya yi kisan ba almuhim zamansa a wannan guri dai zai zama akwai matsala ko dai a maida shi ruwa ta hanyar a ziga shi ko a sa shi cikin waɗanda suke sa shi sa shi ko abokansa su ga shi ko kuma ta hanyar masu wanda suke masu na kirkin su riƙa yi masa kallon wannan babban mujirimi ne a daɓon mai laifi ne in ya zo ana sa ko wani ya gaya masa wata baƙan magana to wannan ya ƙara fusata shi karshe kuma komawa cikin abin da yake a da saura ka ce kamar wannan guri wannan zai nuna maka cewa duk mutumin da yake laifi in yana so ya tuba to ya bar guraren da yake zuwa yana yin laifin ada in wasu abokai ne ya bar ya raba gari da su kai ci gaba da zama da waɗannan abokan ya canza abokai ya ce kamar waɗannan mutane ka tafi can ka samu wasu bautar Allah ko bauta musamman in wata majalisa ce yake zama a wannan majalisar akan kawo irin waɗannan abubuwa na saban Allah har suke sa shi ma ya shiga ciki ya daina zuwa majalisa ɗin abokai ne canza abokai gurin zama ne canza gurin zama sau da wannan shi zai taimaka masa tuban na shi ya ɗure kuma ya zama ya yi karko <clears throat> haka sai ce ya bar ya wannan ƙasa ya koma inda inda zai bautawa Allah to sai mu duba mu ga ƙarshen kissa din yadda a hanya ya raba tsakiya mutuwarsa ta zo wannan shi yake nuna gaggauta tuba kakka ce kai da sauranka ko ba yanzu zaka mutu ba saboda ka kai ta yin abin da kake ka ce na gaba zaka ka tuba ko wata harka ce ta samun kudi ka ce in ka tara zaka tuba ba ka san sanar mutuwa ka take yanzu wani mutum ba ya da wata masaniya cewa dab da yake da mutuwarsa da ya tsaya ya jinkirta to karshe zai mutu cikin wannan laifi yasa ake son gaggauta tuba a gaggauta tuba kada mutum ya ce shi zai tuba amma sai bayan kwana kaza ko bayan kwana kaza bai san sanda mutuwa za ta zo masa ba Allah ka samu dace amin ma Allah saka da alkhairi tambayar mu ta farko ta so ne daga wani bawan Allah da yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ah, mala abokina ne yana wato yana yin aikin da bai kamata ba idan muna tare baya yi kuma da bakinsa yake cewa idan muna tare din baya yi to shi ni kuma ina jin haushin abin da yake zan iya rabuwa da shi daga manzalin hoto to a ka'ida daman kana tare da mutum ka yi masa nasiha duk sanda ka ga yana yin ba daidai ba ka hana shi abin da kake ganin ba daidai yake ba ka yi masa umarni da abin da kake ganin daidai ne yayi in ya karba yayi aiki da wannan to shi kenan ka samu ladan shiryar da shi da kai ta hanyar nasiharka shi kuma ya kubuta daga wannan laifi da yake yi in ya ƙi karɓa bayan kayi kayi to kaka ci gaba da zama da shi ci gaba da zama da shi yana yanar laifin to kai ma abin zai iya shafinka abin da ya jawo aka al'anci banu isra'ila kenan lo'ina lazina kafarun bani isra'ila ala lisani dawo wa isa ibn maryam zalika bima asaw kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labi isa ba kanu yaf'alu Allah subhanahu wataala ce Allah an ci banu isra'ila akan harshen Dawud da Isa dan Maryam wannan kuma saboda abinda suka yi na saban Allah da ƙetare iyaka da suke Allah ya fassara abinda suka yi na saban Allah kan kanu tana hauna ba su hana junan su aikin laifi a sallallahu sarari ya fassara wannan me da ake nufi da tana hauna a munkarin falo yace ɗayan su zai ga dan uwansa yana laifi ya tsawatar masa ya ci gaba da laifin wannan kuma ba hana gobe su zauna su ci su sha su yi hira su yi dariya su abin tare da cewa ya hana shi jiya abin da yake bai hannu ba amma wannan bai hana shi ya zama abokin zamansa bai zama abokin cin abincinsa sau da aka kaga ashe wannan yana daga cikin laifi idan mutum ya yi shi tun allah ta shi la'anta sai la'anci mutum akan wannan allah ya la'anci wani isra'ila saboda wannan sau da aka idan har ka kula cewa bai hannu ba ka yi kuma ya hannu ya ki ya ci gaba da yi to wannan zama da shi ba daidai ba ne yana da kyau ka canza wasu abokai na kwarai sai saƙon maman ahmad take cewa malam ya halatta mace ta gyara gashin girarta da riza saboda idan ta yi jagira ba ta yin kyau saboda jagirar ta yi kyau bai kamata ta yi haramun ba ba inda aka ce zan zaki yi jagira inda ya ba za ta yi kyau ba to ki haramun zan ta yi kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa matar da take gyaran gira wacce take sassaƙe ta aski girarta ko ta gyaggyara ta da abin gyara wannan haramun ne sau ka ba hujja ba ce don don wai ta sa mere ne don ta amfani da don ta sa jagira ba ta ke ba hujja ba ce da zai halatta masa ta yi abin da annabi ya haramta ta sai wanda yake cewa malam ya halatta mahaifi ya ba wa ɗansa wajen zama alhalin kuma yana da wasu yaran kanana su kuma bai mallaka musu ba annabi sallallahu alaihi ya hana a keɓe wasu cikin 'ya'ya a yi musu kyauta a hana wasu idan ya ba shi ne ya zauna ba wai ya yi masa kyautarsa ba wani ba komai ne ba shi ya zauna don a lokacin shi yake da bukata amma in har rarrabawa zai yi za kamata ya raba har da kananan su ma ana sa ran za su taso nan gaba don su yi aure sai wanda ya ce menene bambanci tsakanin likafani na mace da kuma na namiji wato adadin kalle nawa ne da kuma yadda ake sakawa a sunna sahihiya abinda yazo abinda aka rawaito sahihin abinda aka rawaito babu babu wani bambanci ruwayoyin da suka zo da suke bambanci ba su inganta ba amma dai wasu malamai sun yi ijtihadin su ganin da dogaro da waɗannan ruwayoyin da ba su inganta ba sun sanya likafanin namiji a kyalle uku likafanin mace biyar har zuwa bakwai wato gwargwadon yadda za ta za a sitirce ta suna cewa ita mace ce tana bukatar asatru amma dai abu mafi inganci shine yadda ake naɗe namiji a kyalle uku ita ma mace za a nade ta a kyalle uku akwai abin da ake yi wanda shi ma ba shi da wani asali cewa sai an yi riga an yi zani an yi dan kwali wanda duk ba shi da ba shi da asali in ka samu kyalle hudu aka nan nade ta a ciki ka ɗaure bakin gefe da gefe shi shikenan shine da kabana malam wani ce da allah menene bambanci tsakanin iddar wadda aka saki da iddar wadda mijinta ta mutu bayan kwana arba'in da wato na ta gaba wato babu wasu wai cewa wai iddar mai wai kwana arba'in da ta gaba wato waccan kwana talabin nan wata uku wata uku da ce wata hudu da kwana goma ce to wata daya da kwana goma wannan ta ce ta kabar wata uku kuma ba idda wannan ba haka yake ba matar da mijinta ya mutu tana idda ne da wata hudu da kwana goma idan ba ta da ciki idan ba ta da ciki za ta yi idda ne na wata hudu da kwana goma idan kuma tana da ciki iddata ne ta haifi abin da yake cikinta in yau ya mutu gobe ta haihu shi kenan ta fita daga takaba ta fita daga takabarsa in yau ya mutu kai in mutuwarsa tsakanin mutuwarsa da ta ba fi awa ɗaya ba to ta fita daga takaba in kuma cikinta wato watansa ɗaya ya mutu to kaga za ta yi idda wajen abin wajen wata takwas wato ta kai wata tara sannan ta haihu to kaga idda ta kai wajen wata takwas saboda ka ita haihuwarta shine fitarta daga idda shine fitatta daga takaba mai ciki haka wannan shine amma maganar cewa wai kwana 40 wannan ba ba shine ba inda aka faɗa haka wallazi ne tawaffawna منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة كان لتي وتأخذ لكوانا بوما شيني إدر wacce mijinta ya mutu ba ta da ciki ta sai yake cewa a ah, da alama ina da tambaya ni ne na fara sana'ar noma bayan an yi lissafi sai ya zamo kudin bai fito ba to akwai zakka a kaina ko babu Allah kara malar lafiya kuma wani sani ba lissafin kafin a girbe aka yi lissafin ita zakkar amfanin gona ana fitar da ita ne lokacin da aka yi girbi ba ma sai an sayar ba sayar kuɗi kenan zaka bayar da kuma kayan amfanin zaka bayar sai Allah wa atu haqqahu yawm hasadi ranar da aka yi girban wato lokacin da aka yi girbin lokacin za a fitar da haƙƙin shi wannan abin da aka noma kuma kakkace wai in ka fitar da haƙƙin kuɗinka ba zai fito ba wanda ya ce shi ya kula in ya yi lissafi in ya fitar da zakato kuɗinsa ba zai ci riba ba ba zai ci riba ba ko za ka faɗi a tun da dai kayi waccan kuma wata asara wani abu ne daban ma ko za ka faɗi mutum ne yana da kuɗi eh, ya kasance wata shekara ya yi asara amma kuɗin sun kai nisabin zakka dole dole ya fidda zakka ba zai ce tun da ya yi asara ba yanzu kuɗinsa ba su kai na bara ba ba zai yi zakka ba don yin bara suna kaza shi yasa ya zakka bara yana da miliyan goma yanzu kuma kuɗin sun da miliyan biyar ba ka shi ba zai zakka ba bana za ka yi zakka komin asarar da mutum ya tsawaka ko da kai asara a cikin harkar noma matukar dai wannan kai amfanin gonan ya kai nisabin zakka za ka fitar masa da zakka sai wanda yake cewa ah, malam allah madaukakin sarki yana cewa idan kuka gode min zan kara muku to anan idan kamar mota ko babur suka ah, wato suka kada mutum ya zai ban gane me alakar kada mutum da godiya godiya bisa ni'imar da allah ya maka allah ya baka lafiya allah ya baka ilimi Allah ya baka dukiya Allah ya baka kwanciyar hankali ya baka yaya wani abu dai da zai faranta maka rai to sai kai wa Allah godiya akan wannan sai Allah ya kara maka in dukiya ce kara maka in daukaka ce kara maka lafiya ce kara maka shine abin da la in shakartum la azidannakum amma in wani bala'i ne shi kuma hakuri ake cewa zai ne sabatu musibatun qalu wa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة saboda in musiba ce kamar kadewar babur kadewar mota na musiba ce ba ita ce ni'ima ba ba ita ba godiya ake bukatar kai ba abinda ake bukatar kai sai haƙuri haƙuri wajibi ne akan ka kada kai ta kwakwazo kada yi ta raki kana cewa ya Allah zai maka haka why god why god ya Allah kai mun haka yadda zaka ji wasu suna yi so ka kadda ubangiji ya kaddara haka ka mai da al'amari ga Allah ka sallama masa ka roki Allah subhanahu wataala ya kawo maka sauki to sai ubangiji subhanahu wataala ya dinka maka ladanka akan wannan ba ba ba alaka tsakanin godiya da babur ya kade ka ko mota Allah ke yi to sai nake cewa a malam an ce an dauki alkalami akan mahaukaci to ya hukuncin wanda haukan sai yake zuwa yana dawa in ya zo an dauke in ya tafi shikenan wanda yayi hauka lokacin da yake cikin haukan nasa to a lokacin ba a masa wato ba a masa hisabi wato a rubuta masa alhaki ko a rubuta masa lada amma idan aukan ya zo ya tafi ya cikin hayyacinsa to shi kenan wannan hukuncin zai dawo kansa sannan ya ce a malam tambaya ta shi ne sallan nafila ina yi mata karatun sura ko kawai fatiha ce kadai sallar nafila ana yin karatun sura mana ka ji ba ko yanzu tarawihi da ake azumi ba ka sauke qur'ani ake ba a sura ake karanta ba in ka karanta na fatiha kai ko kai zai ba ci akai kai laifi ba amma dai a sunnance ana yi sannan aminu musa kaura goje ce yana so a yi masa karin bayani akan rage shekaru da mutum yake yi wajen neman aiki ko kuma shiga makaranta wannan shine abin da ke bukata Uh, uh, idan shekarun ana bukatar su a aiki wato shekarun ana bukatar wannan shekarun a aiki domin aikin da an kula cewa wanda ba su kai wannan shekarun ba ba sa iya yin aikin ko in sun ba an ba su ma aikin ba zai yadda ake so ba to haici ne ka rage shekarunka ka shiga alhalin ba kai ne ya kamata ka shiga ba akwai wanda shi ya kamata ya shiga idan shekarun ba su da ba su da tasiri kawai dai an yi haka ne saboda waɗanda suke da shekaru kaza su ake so a ba a aikin banda wanda ba su kai haka ba ba daidai ba ne ka yi ƙarya ma in kai ka shiga aikin to ba a cewa abinda ka karba matukar dai ka yi aikin yadda ya dace ba a cewa ka cara mu amma waccan ƙarya da kai kuma tana nan sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saka akwai bambanci tsakanin kai aikin da abinda yake buƙatar wannan shekarun ka shiga kai kuma baka da su lalle za a samu tangarda to kaga aikin da kake yi kaga kana cikin haramun ne akwai aikin da tikarun ba su da tasiri zaka iya yi amma dai an sa dai a matsayin sharadi sai ka ƙarya sai ka shiga da wannan to aikin da kai aka biya ka tun da yi yadda ake so ka karɓi halal to amma wancan ƙarya kuma sai ka nemi ko gafarar ubangiji a kanta wato kamar mutum ne ya ya karɓi certificate ɗin wani ya je ya aiki da shi ah, akwai wanda ya fi ma mai satifiket din iyawa amma bai da satifiket din da shi ake kallo a bashi aikin amma da za a zo shi da mai satifiket din ya fi mai satifiket din abin nan to ba daidai ba ne ya karɓi satifiket din wani ya je ya yi karya da shi to amma da za a ɗauke shi aiki in koyarwa ne aka bashi wani fanni ya iya wannan fannin sosai lissafi ne ya iya yana koyar da ɗalibai duk suna ganewa ana ta jin daɗi abin da yake yi amma fa ba certificate ɗinsa ba ne to kaga halar yake karɓa da aikin daidai yake yi amma wancan laifi kuma da yayi sai ya nemi Allah ya yafe masa eh. to sai wanda a ah, yana tsaya masa karin bayani akan wannan magana da ake cewa Allah ya ce tashi in taimake ka da kuma kana tashi Allah na tasa cewa Allah ya ce tashi in taimake ka duk ka ce Allah ya ce to kamar alkur'ani zaka kawo ko wani hadisul kursi to ka kawo wani alkur'ani ayar alkur'ani ita ce Allah ya ce to ayar alkur'ani ce za ta zo ko kuma a hadisi ne kursi abinda annabi ya rawaito daga Allah kama wannan sigar tashi in taimake ka babu ita da wannan siga a cikin qur'ani babu ita a cikin hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam amma kasancewar bawa ana buƙatar sa shi kansa yayi wani hobbasa ba wai kawai ya zauna ya kwanta ya ce Allah ne zai kawo mishi ba komai Allah ya riga ya kaddara yana ya abin nan ya ce zai yi wannan to wannan wannan ba daidai bane abinda Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa kai bawa ka tashi ka yi sai Allah ya taimake ka in tansurullaha yansurkum wa thabbit aqdamakum allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sai zaka zaka iya naka kokarin in kai to ubangiji shi kuma zai dora ka akan hanya zai datar da kai to in haka ake nufi daman wannan daidai ne yanzu mutum ba zai zauna kawai ce zai ji shi yana jin yunwa ya ji shi ya koshi kawai ya ce dole sai tashi ya nemi abinci in dafawa ne ya dafa in dafaffe ne sai ya nemo da kansa ya zauna ya ci sannan koshin ya samu hakanan ya ce yana son kuɗi ba kawai zuwa zai kwanta a gida bai ci kawai kuɗin da Allah ya rubuta masa zai zo ya same shi dole sai ya fita ya je ya bi hanyoyin da ake bi wajen samun wannan kuɗi tafi kasuwa ko tafi aiki wannan shine shine aqida ta ta ta gaskiya shine ka tashi kai wani abu ubangiji shi kuma zai yi zai taimaka maka ya baka taufiki akan wannan abu amma ba wai aya ce ta zuci ce tashi in taimake ka don haka fadarsa da wannan siga kuskure ne ce Allah ya ce tashi in taimake ka kawo dai ce Allah subhanahu wataala ya sanya wa komai sababi ana son ka ka bi sababin ka rike sababin domin ka sami wannan abu duk abin da kake so to ka bi sababin da Allah ya sanya masa wanda sune asbab al-kauniyya al-qadariyya ah, maganar Allah yana ta kana naka Allah yana ka ne mana ah, ayyukan mu muna yi duk da cewa ayyukan mu Allah ne ya halicce su amma kuma a bawa bai san bai san gaibu ba ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin mu shaida mu da muka bayar mun ba da ido gwargwadon ilimin mu amma ba mu san gaibu ba tayo a can cikin gaibi na ubangiji akwai wani abin da ba haka yake ba mu sani ba haka mun faɗi iya inda ilimin mu ya tiki bawa zai taso ya tafi yana ta wani fafutuka akan wani abu alhalin ma kwata-kwata wannan abin ba rabansa ba ne ko ku a'a ba ma zai rayu ya samu abin ba amma bai sani ba don siyasa ne zai zo a ta rigima da shi akan wani mukami ƙarshe watakila ma sai ana zaben za ku gwamnan da ana zaben an ce ya ci ya mutu an ce ya ci an sanar ya ci amma kuma ya zo ya mutu to da ya san cewa mutuwa zai yaushe zai ta wahala akan wannan sai ya koma ya ta tattalin ya zai je ya samu ubangijinsa sau da ka kai kana ta naka mai shi kuma Allah subhanahu wata ya riga tsara maka abin da shi ne kuma zai wakana ba wai wanda kai kake so ba ba ma ta shauna illa an sha Allah haka Allah ce ba a ku abin da ku ga dama ba abin da Allah ga dama shi ne zai wakana sai tambayar fatima dorai wanda take cewa malam wai duk macen da ta yi sallah kafar ta a buɗe sallar ta bata yi ba har sai ta rufe ta wato har sai ta rufe ta magana mafi inganci lullube digadigai ko kafafuwa ga mace ba wajibi bane a sallah ta je sa sutura har ƙasa wannan yana da kyau amma akwai bambanci tsakanin suturar sallah da suturar ta fita daga gida suturar fita daga gida ana so ta ja ƙasa ma ta rufe abin nan amma ta a gida ita ce suturarta ta sallah za ta rufe khimar al'annabi sallallahu alaihi wasallam la salata salata illa bi khimar khimar shine abin da ta lullube kanta ta rufe kirjinta ta rufe kanta ta sa kuma addir shine jogon riga da ta je ƙasa amma magana sai ta rufe kafafuwa ibn taimiyya alaihi rahmatullah yana cewa a bisa ga al'ada ma wannan zai zama takalifi ne da abin da zai wahalar kiyayewa tunda ko ta sa abin da ya kai ƙasa ya rufe mata in ta tana sallah za ta je ta yi sujjada wajen sujjada na akwai yiwuwar kafafuwan su fito to a ce in kafafuwan ta suka fito to ba ta da sallah ga ashe za a yi taɓa ta sallolin mata da yawa saboda haka ba ba sharaɗi bane wannan malam sai ne yake neman sanin cewa a ina kamata a yi sallar rakatar fajar a gida ne ko a masallaci ne ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ne a gida sannan ya fito masallaci kasan san shi shine liman zai yi shi a gida kai ma in ka yi ta a gida in ka zo masallaci sai ka yi ta hitul masjid sai ka zauna in baka samu kai a gida ba in ka zo masallaci kana iya kai matukar dai liman ba ya ga ya shiga sallar asuba wannan yace yana neman karin bayani akan addu'a da liman yake yi lokacin karshen hudu ba sallar juma'a mamu suna amin wannan shine sa daga yaya amin na mamu to ban karanta wani abu da ya shafi wannan cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi addu'a cikin hudu ba ya ya roƙon ruwa ma ya yi a kan hudu ba saboda kaliman yana hudu ba yana abin nan sai dai taminin mutane na amin amin haka da sauti maɗaukaki wani ban karanta wani abu da ya shafi wannan ba yana da kyau da in za a yi ɗin ko da mutum zai yi shi a ransa ƙasa-ƙasa ba tare da daga miliya sosai ba wannan ya ce wasu daga cikin malikiya suna ganin rashin kasantuwar cinya a matsayin al'aura dogaro da wasu hadisai don allah malam menene zance mafi inganci kan matsalar za kuma lafiran daga awal abu abrahman gida a cinya abin al'aura iri biyu ce akwai al'aura mughallaza wanda wajibi ne mutum ya sutuce ta akwai al'aura wacce take mukhaffafa al'aura ce amma mukhaffafa ba ta da ba mai ba mai girma ba ce sosai a sinya ita ce al'aura mukhaffafa al'aura shi ne duburan mutum da gabansa nan wajibi ne ya suturce shi ya cibiya abin da ya kai kasan gabansa cinya wannan al'aura ce mukhaffafa shi yasa zo a cikin wasu hadisai a nufsar da salama ya zauna ana ganin cinyarsa na abokar ya shigo bai rufe ba sai na umar bai shigo amma da na. Usman ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe cinyarsa wanda yake nuna cewa ana san a rufe ta amma ba ba kamar al'aura ce mugallaka ba so rashin rufe ta ga wasu ba laifi bane dan ka bar cinyarka a gidanka haka ba wani ba ko cikin abokanka ba laifi bane amma dai da zaka rufe din to wani abu ne mustahabbi musamman ga wasu wanda ya kamata a ce ka rufe din ba su ganka haka ba so so al'aura rubunan cinya ba al'aura ba ce al'aura ce mukhaffafa sanda ya ce a ah, malam gurin da muke sallah ba ginan ne masallaci bane kuma sallah hudu muke yi a gurin akwai azhar la'asar magriba da isha banda asbahi to a yanayi irin na damuna idan hadari ya taso za mu iya haɗa magariba da isha saboda wasu suna cewa ba za mu haɗa ba saboda masalla ne yawancin malamai sun yadda a yi hada salloli a cikin masallatai da musallayat da guraren da suke ba masallatai ba ne gura musalla ne kamar guraren da kake magana yawan shi ne yawancin malamai akwai wanda suka saba a kan haka ko dai waɗanda su ba su yadda ma da jam'in sallolin ba kamar hanafiya ko kuma daga cikin hanabila akwai wasu kaɗan daga cikin hanabila wanda suke ganin a cikin musallayat ba za a hada ba amma dai magana mafi inganci za a iya sai wannan ya ce a malar shari'a ta bada dama a buga a stof yayin aure na kamar abin da ake buga na ganga to malam na dindufa to malam me ya halatta mata su yi a wanda bai wato da wanda bai halatta ba ta fuskar kiɗa da waka lokacin biki a wannan zamanin to wato ya halatta mata a junansu a lokacin biki a junansu su yi kiɗa su yi waka da kalmomi waɗanda suke ba su ɗauke da alfasha ko batsa ko wani abu sannan kuma ya zama a junansu ne ba namiji a ciki sawa'un da wanda zai yi kiɗan ko waɗanda suke gurin za su yi waƙar duk su zama ya ya su ne wuri ne killatacce su kaɗai ya shafa sannan kuma waƙar da za a yi waƙa ce wacce babu batsa a ciki babu rashin kunya a ciki a in an yi haka to babu komai amma in ya kasance za a kawo namiji shine mai kidan ko shine mai wakar mace ta zo tana rawa tana kada kirji a gabansa na haramun ne sauna ya ce a asalamu alaikum malam daga wani lokaci ne mutum yake rasa raka'a da jin sautin liman na sami allahu liman hamida ko kuwa da ganin tsakowar liman daga ruku'u musamman ga wanda yake kusa da liman a masallaci zai yi amfani da dagowarsa ne ko kuwa sai ya ga ko sai liman din ya bayyana sami Allah liman hamida inda ya dago shi kenan ba wai sai ka ji sami Allah liman hamida inda ya dago daga ruku farko ya kubuce maka sawa'un ka ji sami Allah liman hamida ko ba ko kuma ka ga dagowarsa ne daga baya ka ji sami Allah liman hamida hudunsa wannan a ya ce yana da tafiyar da ya ta dauke shi wata shida amma yakan dawo gida bayan wasu satuttuka zai kasar ne a inda yake zai iya yi zai iya kasaru zai iya hada sallah ta sai tambayar nan da ta fito daga wato yanzu gwamnati ce ta yi alkawarin za ta ba rancen kudi naira dubu hamsin amma za mu dinga bayar da naira dubu biyu da dari daya da tamanin da bakwai da kwabo hamsin da daya a duk sati har tsawon wata shida jimillar kudin zai kama dubu hamsin da biyu da dari biyar da kwabo ashirin da sannan kuma za a ba su kaso biyar cikin ɗari na dubu hamsin ɗin wanda ya kama naira dubu ɗari biyar malam ne hukuncin kuɗin da aka kara a kan dubu hamsin riba ce bashi ne da riba bashi ne da riba musulmi bai kamata ya karɓi irin wannan bashin ba kuma kullum abin da muke faɗa ya kamata gwamnatocinmu na jihohin da musulmi su suke da majorati jihohi ne na musulmi su ma gwamnonin don musulmi ne ya kamata duk sanda za su ba da loan su yi kokari su ba da loan ba bashi wannan shine taimakon da za su yi al'umma su kudin nan daman na al'umma ne na jama'a ne kuma dan a taimaka musu akai abin nan to dan menene za a yi abin da za su rika jin kaikayi a ransu kuma da yawa masu tsoron Allah suke karba kuma wanda suka karba din suna cikin hadari domin zai iya rasa albarka saboda Allah ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana rushe albarkar da take cikin riba don menene za su sasu a cikin wannan ya kamata ko da ita federal government wanda shi ma ba haka ya kamata ba ko ita federal government ya kamata a ce an kula da wannan saboda wani abin da ya shafi addinin ka addinin kuma yana da cikin abin da constitution ya ba da dama cewa a barka kai addinin ka yadda yake kada ai abin da zai hana ka maka addinin ka kama a zo a ce ai wata doka da za ta hana ka sallah ko ai wata doka da za ta hana ka azumi daidai take da ai dokar da wato za ta sa ka kai abin da yake haramun ne doka ce ko a kawo wani tsari wanda in ka yi shi za ka yi haramun addininka abin da ya shafi riba haramci ne duka al'umma ta yi ittifaki a kansa ba wani haramci ne da ya shafi wata mazhaba ko wani ra'ayi za ka ce ai wasu ne daga ciki ba duka musulmi ba ne a duk musulmi a kowace irin mazhaba kowace irin dariƙa yake ya yi imani da cewa riba haramun ce kuma laifi ne babba da allah subhanahu wataala ya ce wanda yake yin sa kamar yana fito na fito ne da Allah yana yakar Allah ne to kaga ashe musulmi tsatse da yake kula da addinin sa zai ji nauyi zai zai wahala ya mika wuya akan irin wannan to sai a a ce a ko musulmi kun ki karba wasu da ba musulmi sun karba su din ma ya saba addinin nasu ba wai daidai suka yi fito amma kai watakila kafi damuwa ka rike addinin ka sama da su saboda ka ba daidai bane ya kamata ita kanta gwamnatin tarayya ta duba wannan akwai kasashen da ba na musulmi ba ma kasar kasar Britaniya akwai wannan da aka ga wasu kaga cewa musulmi da suke kasar da ba yan kasar bane na asali zuwa suka yi amma dai suna kasar an ba su dama har suna zabe suka ga cewa to dan menene za mu rika kawo wani abu na taimako amma su ba za su iya amfana da shi ba aka shigar da da da motion a majalisa aka ce to su a ba su bashi ba ba riba wannan kasar kasar da take ta tura kasar ta kirista ba ta ma musulmi ba amma kasar da musulmi suke da yawa irin wannan a ce wai har yanzu musulmi bai da wannan haƙƙin to in an rasa kuma a can sama to alal akalla jihohi jihohi ko da an karɓo na filar gamar ɗin wanda suka saka wannan riba ɗin to ku gwamnonin jihohi gwamnatocin jihohi ku biya ku biya interest ɗin in so ku ba wa eh, abin ɗin ku ba tare da interest ba wannan shine zai nuna kun taimaka musu amma ku zauna haka wani ya fito yana cewa ai larura ce ba haka ake larura ba ya kamata a fahimci mece ce larura larura abin da yafi karfin ku ba yadda za ku yi amma nan kuna da yadda za ku yi so ya kamata a duba wannan daga wannan loan din ka karba riba ka karba kuma akwai matsala za ka karba karshe za ka dawo kai na dama sai aminu lukman inda ba ya ce malam sana'ar sufani nake yi shi ya halatta na zana hoton polo wannan tambarin mutum a kan doki dai abu ne mai rai dai abu ne mai rai haramun ne ka zana shi annabi ya haramta a zana abu mai rai abin da yake da rai ko dabba ko tsuntsu ko mutum amma abu ne wanda ba rai ko kayi shi yadda mai rai ba mai rai kamar yanzu misali kayi dokin amma ba kai kaga ba ba rai kenan to wannan zaka yi amma dai na san zai wahala a ce kai dokin ba ba kan to sai wanda yake ah, tambaya kan hukuncin wanda yake hada salloli ba daya baya yi a jami'i sai zai hada su lokaci daya sai ya bari irin wanda suke tara din nan sai ka ah. wannan ba sallah yake ba sallah Allah cewa inna salata kanat al-mu'minu kitaban mawquta Allah ya sa wa kowace sallah lokacinta so mutum ya ce zai tattara sallah ya yi su gaba daya wani ya saba wa dokar da Allah ya bayar ta sallah haka sallarsa akwai tantama cikin karbuwar ta ma akwai wasa da sallah akwai tozarta sallah akwai hadari babba game yin haka fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya so akwai narko mai tsanani ga wanda yake wasa da sallah irin haka sai wannan yake tambaya akan ah, mutumin da ya zo masallaci limin yana hudu ba ranar juma'a sai ya dauki waya yana amsawa ko laifi akan haka a ya rasa ladan juma'a sa duk wanda ya yi irin wani a cikin sal ana limai na hudu ba to ya rasa ladan juma'a sa abinda aka ce ko dan uwanka kakkace da shi shiru wanda yake kusa da kai aka ce kakkace da shi shiru in har kai magana yi shiru kaga yana surutu kaga ai umarni da kyakkyawan abu amma an hana ka wuri kuma ka dau waya kana yi yin wani can daban saboda baka da ladan sallar sallar ba a ce ta lalace sai ka yi wata azahar ba amma dai ladan juma'ar ba ka da ita wanda yake tambaya menene hukuncin wanda aka kai shi kara kotun shari'ar musulunci kuma aka tabbatar da ya yi laifin kuma shi ma ya yadda ya aikata laifin amma bayan kotu ta yanke masa hukunci sai ya ɗaukaka kara zuwa kotun majistare ne hukuncin idan ya ɗaukaka kara saboda cewa bai yarda shari'ar musulunci da aka yi masa ba wace ya yarda ta musulunci ce adalci ne yana ganin kamar zalunci ce ita shari'ar musulunci to wannan ya kafarta ya bar musulunci in har zai je fi shari'ar Allah da cewa ba adalci ba ce in kuma a ya yarda adalci ce amma son zuciya da sanya cuta da sanya zalunci wani yake ganin akwai inda in ya kai za a taimake shi akan zaluncin da yake saboda ka ya kai can to wannan azzalimi ne fasiki ne kuma yana da laifi babba ya yi daga cikin manya-manyan laifuka sauraka ya danganta da wani abu ne a cikin ransa lokacin da ya canza kotu bayan ya yadda cewa musuluncin aka yi masa ba wai wani rashin zuwa wai son zuci aka yi masa ba ya yadda wannan ita shirar Allah amma yake ganin ba adalci a cikinta to kaga wani tuhumar Allah ne su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bada labarinsu a cikin a cikin suratul uh, uh, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulai humul kafirun ko kuma alam tara ila allazina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida to irin waɗannan ne wanda zai karyata na Allah din ya tafi wani guri ya ce shi wancan ya fi yadda da shi wani kuma zai ce ne ya san gaskiyar amma kuma yana son yi zalunci ko a rashin gaskiya to wannan zalimi ne ba ka ce da shi kafiri ba to masaro da wani muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana ta lahadi 17 ga watan satumba shekara 2017 daidai da 26 ga watan zulhijja shekara ta 2038 wanda muka saurari tambayoyi wato amsoshin tambayin da aiko ta lambobin waya 0805 biyar hudu daya uku da kuma sifili bakwai sifili daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu da sifili bakwai sifili uku shida sifili hudu daya hudu biyar biyar da kuma adireshin yanar sadarwa na imel na fotirahama gmail.com da haka madadin babban malamin mu a shagarta sani umari biyar lemo babban malami a sashen nazarin harkokin shari'a na jami'ar bayar da kenan kano da kuma wanda ya tattara mana sauki ya zo gare ku bashir ita sun gwaggo idan na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh